uku miladiyya yau muke karatun littafin hadisi littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan bukhari wa muslim wanda ba mu gushe ba muna cikin kitabul musaqat littafin da yake magana game da ainihin shayar da gona da kuma aran gona da abin da ya shafi wani sashi kuma na kasuwanci har muka gangaro zuwa ga abubuwan da aka haramta muka gangaro zuwa ga wanda ya bada bashi ya ainihin daga kafa har mai bashin ya samu abin da zai biya muka karanta bashi akan cewa ana iya yin alhawala alhawala shine muka ce mutum yana bin ka bashi kai kuma kana bin wani to idan wanda yake bin ka bashi ya yadda sai ka haɗa shi da wanda kake bi kai kuma bashi shi sai ya biya shi amma idan an tabbatar da cewa zai iya biya din. kuma shi wanda yake bin ka bashi ya yadda ka haɗa su maimakon a biya ka sai a biya wancan kai tsaye duka wannan ya halatta a cikin addinin musulunci sai muka zo kuma babin haramcin mutum yana da gona akwai ruwa a gonar sai ya tara wannan ruwan ya shayar da gonan shi amma ga wani wuri can wani shi kuma yana buƙatar ruwan amma bai bashi ba wannan haramun ne a cikin addinin musulunci ko kuma a'a ya ɗan sake ruwan ma ya dan fito waje inda ciyawa za ta fito inda in dabbobi sun zo wucewa za su iya cin abinci Fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka to yayi haramun ya tara ruwan shi kadai kuma alhali yayi amfani da shi ya gama to sai babi na karshe inda muka tsaya babu taharimi thamanil kalbi wa hulwanil kahili wa mahril baghi wanda muna cikin wannan babin sai lokaci yayi ah, mala ya kawo mana hadisi guda ɗaya a ƙarƙashin babin ah, wanda yake da mai marun cover din nan a shafi na ɗari uku da goma sha biyu babi na tara shafi na ɗari uku da goma sha biyu wanda kuma yake da mai green shafi na ɗari uku da takwas mun karanta hadisin amma za mu dawo baya malam ce babin da yake magana akan haramcin famanil kalbi kudin kare kare haramun ne a cikin addinin musulunci sai dai wa'inda za mu lissafo a gaba wanda za mu ji illan aje kare a gida in ba wa'incan wanda aka ainihin ambata ba wanda imamu muslim a cikin sahihu muslim ya buɗe babi cewa da annabi sallallahu ma ya umarni a kashe kare duk inda karnuka suke har abdullahi bin umar yake cewa muka bibiyi ƙauyuka da cikin gari na madina duk inda muka ga kare sai mu kashe amma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wani hadisi wanda ya shafa wannan sai aka daina kashe kare din to kudin kare haramun ne mutum ya sai da kare ya yi sana'ar kare wannan haramun ne a cikin addinin musulunci kamar alade kudin shi haramun ne shi kan shi haramun ne wanda shi ma za mu ji magana a nan gaba to ashe mutum in ya sai da kare kudin haramun ne a cikin addinin musulunci ba zai amfani da shi ba a cikin abin da zai ce zai samu lada to ashe sana'a sai da karnuka wannan ba sana'a ba ce eh, akwai kazanta a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani wa hulwanil kahini da kayan daɗin boka da ake kawo masa wannan haramun ne eh, boka kuma mun sani gashi nan masu bokanci kala-kala har wannan zamani shine wanda yake da'awar ya san gaibu wanda yake da'awar zai iya bincika maka abin da zai faru da kai yanzu ko gobe ko an jima wanda yake da'awar cewa zai iya bincika maka abin da yake daidai da kai yana iya gaya maka me zai faru ko kuma an maka sata ya binciko maka ya gano maka wane ne ya maka sata da makamantan wa'innan na yaudaran mutane da suke yi ko kuma haɗa sihiri don a raba wani da wani ko a haɗa wani da wani da makamantansu to in ya yi wannan aikin aka ba shi wannan kuɗin to wannan kuɗin haramun ne a cikin addinin musulunci shi ne duk abin da boka zai samu wanda zai yi duba ko ya duba taurari ko makamantansu wanda duka in ka bibiya za ka samu duka wannan aikin wasu duk wannan ne kawai duk cuta ne wasu kuma sukan haɗa baki da aljanu ne aljanu suna ma mutane hidima kwarai da gaske amma sai sun maka sharaɗin kafircewa za su yi maka duk abin da kake so tabbas mutum zai iya zuwa wurin ka kuɗin shi ya bace ka sa su su ɗauko amma fa da sharaɗi wajibi ne sai ka yi wani abu na kafirci ko su hana ka yin sallah su ce in za ka yi sallah kar ka yi alwala ko ka zaɓa a cikin sallolin farillan nan guda biyar ba za ka yi guda ɗaya ba ko kuma kwata-kwata ka daina yin wankan janaba in janaba ta kama ka duk irin wa'innan sharuɗan suke sa musu su kuma sai su yadda ko kuma za su dinga za ka dinga ba mu jini mu sha tun ana maganan jinin dabbobi har a kawo jini na mutum ce e duk shekara za ka ba mu jinin mutum guda ɗaya in ya yadda shi kenan aljanu za su dinga masa hidima duk yanda suke duk yanda yake so duk abin da yake so za su yi masa wannan sharaɗi ne dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul baqara wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ba sa koya ma kowa bokanci da tsafi da sihiri har sai an yi sharaɗi sai sun gaya maka mu fa fitina ne in ka kafurta ba ruwanmu in mutum ya yadda fa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai su koya ma mutum har yanda zai iya raba mata da miji ya raba ɗa da uwa ko ɗa da uba duka wa'innan surkullan zai koya ma mutum za su koya ma mutum kuma za su sa shi duk abin da ake yi za su gaya mishi to wannan duk kuɗin da ya samu ta wannan hanyar sunan shi haramun akwai wani da ya taba yin irin wannan abun yake mana bayani ya ce wallahi wani lokacin ma kawai rufa ido suke ma mutane ya ce suna kawo farin kyalle ya su kawo mun san tumfafiya ko in ka samu tumfafiya kai rubutu a jikin kyalle fari ba za ka ga rubutun ba amma ka tsoma shi a ruwa ka gani za ka ga rubutun kana zuwa sai su saka su baka tumfafiya su balle wannan ruwan tumfafiya sai su saka kai rubutu a jiki ce ka ga wannan rubutun a'a shikenan sai su ɗauki kyallen su kakkaɓe sai su sa a ruwa suna ɗagawa sai ka ga rubutu ya fito sai ka rasa ya aka yi wannan rubutun ya fito ai da baka gan shi ba ya ce wallahi haka muke yi amma yanzu sai allah maɗaukin sarki ya shirye mu to duka irin wannan zaka ga duka kawai suna cin dukiyar mutane ne bilbaɗil to shi yasa kuɗin su haramun ne kuɗin bokanci haramun ne wa maharul bagi da kuɗin da aka yi alfasha aka samu sa'un namiji ne ya je ya yi zina aka ba shi kuɗin ko mace ce ta yi aka ba ta kuɗin sunan shi kuɗin alfasha to kudin da aka samu ta hanyar alfasha sawa'an luwaɗi aka yi ne ko maɗigo aka yi ko zina aka yi aka samu wannan kudin sunan shi haramun to shine malam ya buɗe mana wannan babi da muka tsaya a wancan satin ya ce hadisu abi mas'ud al-ansari radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare sawa'un karen wanda aka yadda a yi amfani da shi ne ko ba wanda aka yarda a yi amfani da shi ba malamai sun tafi akan almuallim wa ghairihi ka san an yadda a cikin wa'inda aka cire din akwai karan farauta akwai karan da zai yi gadi kamar yadda za mu ji shi yasa Allah madaukin sarki a waccan ayan yake cewa ah, wa ma ullimtum min aljawarihi muallimin tuallimunahunna mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah da karnuka wa'inda kuka koya musu yadda za a yi farauta wanda kun koyar da su kun musu training in aka tafi farauta in kuka yi bismillah kuka sake su in suka kamo abin farauta babu laifi za ku iya ci to ka gaban da wa'innan karnuka to sawa'un ko da wannan karan ka koyar mushi da ilimi ko da ke a cikin mazhabobin nan akwai malami eh, mazhaba ɗaya da suka tafi akan cewa in karan farauta ne in ka sai da shi babu laifi amma duka sauran guda uku sun tafi akan haramun ne sa'un kare ne wanda aka mai training ya yi gadi ko ya yi farauta ko ko a'a normal kare ne dai kawai yan ajiye shi ne saboda kwalliya duka a sai da shi a karbi kudin haramun ne dama cin ma karen bai taso ba kudin shi shi kan shi haramun ne domin karen najasa ne shi sai wa maharil bagi da kudin da aka yi alfasha aka samu shi ma wannan kudin haramun ne wa hulwanil kahini da kudin bokanci da aka samu wannan haramun ne a cikin addinin musulunci sai babi na gaba babul amri bi katlil kilab babin umarni da kashe kare wannan a farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma madina kenan hadisu abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara bi katlil kilabi abdullahi dan umar allah ya kara yadda a gare shi ke cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a kashe karnuka to kaga wannan a farko kenan har a ruwayar imamu muslim yake cewa mukan bibiyi wurare daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu wannan umarnin muka yi ta kashe karnuka daban-daban amma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana banda kare iri kaza banda iri kaza banda iri kaza to duka fa wannan yana nuna mana hatsarin aje kare a gida wanda akwai hadisai da dama har na magana wancan satin na ce ba kare ba ma hatta hoto da ake ajiyewa a gida hoto da za a ɗauka a ajiye shi a falo a kwalliya shi ma akwai hatsari domin duk gidan da akwai kare ko wannan hotunan mala'iku ba sa shiga hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin farko hadisin abu ɗalha wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadkhulu ko la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko kuma hoto asalin hadisin shine hadisin imamu muslim wanda abdullahi bin umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin na na aisha sai ta ga yayi shiru sai ta tambaye shi me ya faru sai ce mun yi alkawari da mala'ika jibril zai zo mun amma gashi lokacin da zai zo ya wuce bai zo ba to sai can annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito daga ɗakin yana fitowa daga ɗakin sai suka haɗu da mala'ika jibril sai ce ka yi alkawari za ka zo mun lokaci kaza ba ka zo ba sai yanzu ya ce a'a na zo tun ɗazu amma a cikin ɗakin da kake akwai kare sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na na aisha a ɗakin nan akwai kare sai ta ce ba ta san ma san da ya shiga ba ya shiga karkashin gado ya kwanta shi yasa mala'ika jibril sai bai shiga dan ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba ya ce lallai mu mala'iku asalin hadisin kenan sai ce lallai mu mala'iku ba ma shiga gida ko ɗakin da aka sanya hoto ko kuma aka sa kare ko kare ya shiga ba ma shiga wannan gidan to kaga da wannan sai malamai suka kasu kashi kashi musamman maganar hoto wasu malamai suka tafi akan dama akwai hadisai duk masu zana abu mai rai ran tashin kiyama Allah maɗaukin sarki zai ce ku hura ma abin kuka zana rai shi yasa irin artist din nan masu zana hoton abu mai rai hoton abu mai rai haramun ne mutum ya zana shi sai dai dan karantarwa misali kana karantarwa dole sai ka zana to wannan babu laifi amma haka kawai ka kai musu hoton ka su zana maka ko su zana hoton giwa ko wani abu mai rai ran tashin kiyama Allah maɗaukin sarki zai ce musu ku busa ma abin da kuka zana rai hadisai ne ingantattu a wani hadisin ma yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyama almutasawwirin wanda suka fi kowa tsananin azaba ran tashin kiyama su ne masu hoto masu zana hotuna to shi yasa malamai suka yi sabani wasu suna suka ce ma hoton kwata-kwata ma haramun ne malaman farko kenan da wanda aka zana da wanda aka ɗauka ake ajiyar suka ce kai haramun ne duka wasu malamai kuma suka yi sauƙi suka ce a'a duk wanda ba shi da inuwa babu laifi wasu suka ce wanda ba shi da inuwa babu laifi wasu suka ce a'a to na dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsanani a kai to banda wanda aka zana na mutane suka yi saɓani daban daban daban daban to amma kaga nisantan irin wannan shine yafi alkhairi ka zo ka ɗauki hotonka ka ajiye a gida yanzu ma abin da ake yi a social media wai mutum ya ɗauki hoton shi da hoton ɗan shi da hoton matar shi ya tura baka san bakin mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haqqun baka san waye zai kalla ya magana ba don rashin kishi da taɓarɓarewar tarbiyya shi da matashi ya yi rawa ya tura hotonta da nashi a cikin ko kuma hoton matar da zai aura ya tura ko yi kaza yi kaza duka irin wannan abubuwan ba su dace ba sannan aljanu suna iya shiga cikin jikin hoto da haka shi yasa in za a yi rukuya a gida idan mai rukuyan bai lura ya rurrufa hotunan da suke wurin ba zai iya yi ma mutum rukuya wanda aljanu suka shiga jikin shi sai aljanu su tashi sai su shiga cikin jikin hoton kana tafiya ka gama karatu sai su dawo jikin shi a rasa menene an yi karatun an yi karatun an yi karatun a rasa meye shi kuma yana ganin hoton shi kenan hankalin shi zai tashi dan aljanun ne a cikin hoton to don haka aje hoto din shi yasa wasu malamai sai suka ce to in mutum yayi sai ya boye ya ajiye shi a rufe shi shi yafi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo dakin na na aisha sai ga ta sa labile haka akwai hotuna kamar na tsuntsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amidi anna qiramaki haza ki cire mana wannan labulan naki saboda akwai hotuna na tsuntsaye a jiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire shi yasa kaga hatta irin wannan abin da mutum zai ya duba to sai ta filo da shi amma da ta filo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai hana ba bai hana ba sai ce kenan ashe in shimfiɗa za a yi da shi ko wani abu amma a sa shi a jikin bango to wannan an hana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta cire to wannan shine bayanin malamai dangane da yadda suka yi sabani akan hoto din wasu na gani in ba na lalura ba in za ka ɗauki fasfot da makamantansu wannan babu komai wasu suna gani kuma tun da ba shi da inuwa to shi kenan babu laifi to amma ka ga aje shin a waje a kiyaye aje shi a waje a kiyaye to don haka sai mala'ika jibril ya ce ba saba alkawari na yi ba na zo tun ɗazu amma na kasa shiga ɗakin saboda akwai kare a ciki kaga daga wannan yake nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallama masu cewa ya san gaibu akwai alaman tambaya akan maganar da suke yi ai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu da ya gane cewa akwai kare a cikin ɗakin da suke shi da nana aisha amma tun da karen bai yi kuka ba ba su gane cewa akwai kare ba ita ma ba ta san nana aisha radiyallahu anha lokacin da karen ya shiga ba sai da mala'ika jibril ya fito bakin kofa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi me yasa sai ya ce ai akwai kare a ciki to ballantana kuma wani ya ce maka wai ya san abin da zai faru da kai gobe idan annabi sallallahu alaihi sallama bai gane cewa akwai kare a cikin ɗakin ba to kai kuma wani ne zai gaya maka cewa ga abin da zai samu da kai wani abu zai faru da kai za ka yi kaza ko za ka yi kaza wanda shi ma mai rauni ne shi ma mabukaci ne a wurin Allah shi ma inda za ka tambaye shi yaushe zai mutu bai sani ba wala tadri nafsun ma za taksibu gada wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata ran da ta san me zai faru da ita gobe me za ka yi gobe za ka ce dai za ka yi amma baka sani ba za ka kai goben ko ba za ka kai ba ka faɗa dai za ka yi sannan babu wani rai da ya san wace ƙasa zai mutu a ina ne zai mutu to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari sai ya umarni da kashe kare amma daga baya sai aka yi istisna'i istisna'i shine exception aka ciccira wasu aka ce banda kaza banda kaza banda kaza حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya mallaki kare laisa bi kalbi mashiya wannan karen ba na kiwo ba ne don an saba karnuka suna iya kiwon dabbobi to karen ba na kiwon dabbobi ba audariyatin sannan ba karan farauta ba ne naƙasa kulla yaumin min amalihi ne. wai in ma aikin naka ya kai kiraɗin fa nan? kullum in dai ka bar wannan karen a gidanka kullum ana rage ladanka kaman kiraɗi guda biyu kaman kiraɗi guda biyu ba ɗaya ba fa ko kowane kiraɗi shine kaman girman dutsen uhudu in ma ladan naka ya kai kaman dutsen uhudu din kenan kullum za a rage kaman shi guda biyu a cikin ladarka to shi yasa haka kawai mutum ya aje kare yana da hatsari a cikin addinin musulunci in ba karen farauta ba ne ko kuma karan da yake kiwon dabbobi akwai na ukun ya zo a nan ko kuma karen da ake noma da shi karan da ake noma da shi ko aka ajiye shi don ya yi gadin eh, gona shine hadisin abi huraira zai gaya mana ce hadisu abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama man amsaka kalban duk wanda ya rike kare fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun kowane yini za a rage kiraɗi guda ɗaya daga cikin aikinsa kaga a wancan hadisin kiraɗani guda biyu wannan kuma kiraɗi guda ɗaya kullum za a rage ma mutum kiraɗi kuma shine annabi sallallahu alaihi ya musalta a hadisin yin jana'iza mutum ya zo an yi rasuwa ya sallar gawa annabi sallallahu alaihi ya ce lahu qiradun in ya bi gawar har zuwa makabarta aka binne qiradani sai suka tambaye shi wa mal qiratu ya rasulullah me ake nufi da qiradi sai annabi sallallahu alaihi ya ce mithlu jabali uhudin qiradi guda ɗaya shine kwatankwacin girman dutsen uhudu to kaga ko guda ɗaya ake ragewa kullum to kai aikin da kake yi ladanka ya kai kaman dutsen uhudu to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce illa kalba harthin sai dai karen da ake noma shine alhars au mashiyatin ko kuma karen da yake kiwon dabbobi kaga a can an ce said ko to sai ka tattara ya zama uku kenan kawai da farauta da gadi da kuma noma in ba don wa'in dan wa'innan ne aka aje karnukan to lallai ladan mutum yana rabuwa kullum sannan ya sani mala'iku ba sa shiga gidan hadisu sufiyan bin abi kala qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iktana kalban la yughni anhu zar'an wala dar'an naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun duk wanda ya riki kare layuguni yughni anhu zar'an ba ya riƙe shi ba ne don ya wadatar da shi a wurin yin shuka wurin noma wala dar'an ko kuma a wurin yin farauta naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun kowane yini Allah maɗaukakin sarki yana rage masa ladansa kaman ƙiraɗi guda ɗaya to amma in gadi ne babu laifi in noma ne babu laifi in farauta ne wa'innan guda ukun babu laifi sai babi na gaba babu hilli ujiratil hijama babin halaccin ladan da ake biya idan an yi ƙaho ƙaho shine kofin wanda ake yi dinnan da ka san zamanin da dama ana yi da asalin kaho to yanzu kuma an zamanantar da shi yadda likitoci suke yi an yi wasu glasses haka da wani inji da ake yin kaho da shi wanda annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa duk cutar da yake damun mutum idan ya yi wannan ƙahon yana samun lafiya to a cikin wancan hadisan da ya gabata akwai inda aka samu ziyada annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana cin ah, kudin kare da kudin da aka yi alfashi aka samu da kayan daɗin boka sai ya ce da kuma ladan wanda yake yin kaho. to amma a nan ba yana nufin haramun ba ne yana nufin ƙazanta ne domin annabi sallallahu alaihi ya sa an masa kaho da bai da lafiya kuma ya biya lada a wata ruwayar ma da abinci ya biya to wannan ya nuna mana ashe shi wanda yake yin wannan sana'ar babu laifi wannan yake nuna mana ashe likita in ya baka magani zai karbi kuɗi karka ce ka ibe da tausayi a'a za ka biya eh, karka ce in likita ya ma allura wa'innan likitocin ba su da tausayi a'a ba haka bane in ya baka magani za ka biya in dai ba shi bane ya ga dama ya maka kyauta duka wannan hadisan suna nuna mana babu ashe babu laifi idan likita ya karbi ya ce ciran mara lafiya ce sai an biya shi kaza babu laifi sai dai kada a tsananta ce hadisu anas radiyallahu anhu annahu su'ila an ajiril hijam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da ladan wanda ake ba wanda ya kaho faqala sai ce ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallallahu alaihi wasallama inji anas yayi kaho sallallahu alaihi wasallama hajamahu abu taiba wani mutumi ne da ake kiran shi abu ɗai ba ya kware a likitanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama kaho fa amara lahu bi sa'ain min da'amin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni a auna mishi sa'i biyu na abinci wa kallama ahlahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma iyalansa magana ya ce a auna masa fa wada'u anhu min kharajihi kuma sai aka ainihin sanya masa aka ɗauke mushi harajin da yake biya shi asalin shi ba ma musulmi ba ne to amma ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi ya ce to daga yau ya daina biyan haraji wakala har ma yake cewa inna amsala ma dawaitun bihi alhijama lallai mafi cancantan abin da za ku dinga yin magani da shi shine yin kaho din nan da za a yi a fitar da jini za ga baƙin jini ya fita wanda cuta ne ake cirewa wal qustul bahari da kuma ainihin wani magani da ake kira al bahari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana yin magani da shi wanda yana samuwa aka je wurin masu irin islamic chemist din nan aka tattambaye su suna da irin wa'innan magunguna to annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta a yi amfani da su wurin neman waraka hadisu ibn abbas in النبي nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ihtajama lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho wa adal hajjama ajrahu kuma ya bawa wanda ya masa kahon lada wasta'ata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan kashin gida bi ma'ana ya samu dan wani abu kaman filo haka ya sanya kafadarsa a jiki to kaga wannan yana nuna mana cewa babu laifi ashe idan mutum bai da lafiya ya yi magani babu laifi idan mutum ya biya kuɗin magani matukar ba shirka bane akai sai babi na gaba daga cikin abubuwan da suke haramun ne a kasuwancin su shine babu ta harimi bai ilhamri babin haramcin cinikayya na giya giya haramun ne kamar yadda muka sani kamar ran asabar ma na amsa wasu tambayoyi a kai ah, giya matakai uku allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da su wurin haramta giya ɗaya a cikin suratul baqara ɗaya a nisa'i na ƙarshen kuma a ma'ida sahabbai sun zo suna tambayin annabi sallallahu alaihi wasallama yas'alunaka anil khamri wal maisir suna ta tambayan ka game da hukuncin giya da caca addinin musulunci kaga wato a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma ayat ta sauka da yawa daga cikin su sun san shan giyar bai da amfani shi yasa suke ta tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin yin haka din sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya bashi amsa ya ce qul fihi ma ithmun kabirun ka gaya musu akwai zunubi mai girma a cikin shan giya da yin caca wa manafi'u nas amma kuma akwai amfani tsakanin mutane eh, shi mai sai da giya zai samu kuɗi shi kuma wanda ya caca zai cinye kuɗin wani ba tare da ya yi zufa ba shi yasa sai musulunci ya haramta kaga amfanin shi a nan duniya kaga ashe ismun kabirun a gobe kiyama wa manafi'u linnas kuma a nan duniya kawai mutum zai ga amfani amma sai ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin su ya fi girma fa fiye da amfanin da mutane suke samu to daga nan sai aka samu daga cikin musulmai wasu sun rage sun daina shan giya sai abu na biyu kuma wani lokacin sai a samu wani ya sha giya ya zo masallaci sai Allah maɗaukin sarki ya hana ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta ta'lamu ma taqulun kaga bitadarruj kenan wannan yake nuna mana ko da awa mutum zai yi ana bi ɗaya bayan ɗaya ne kaga shan giya bai ce Allah madaukin sarki bai haramta kai tsaye ba sai ya fara ya gaya musu akwai fa amfani da mutane suke samu a duniya amma kuma amfanin kuma bala'i ne gobe kiyama na biyu kuma sai aka ce to daga yanzu duk wanda zai zo sallah kar ya sha ya ku wanda kuka yi imani la taqrabu salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin magagi kuna cikin maye na giya hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun fahimci me kuke faɗa to sai ɗayar kuma Allah madaukin sarki ya haramta ga baki daya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu Allah ya ce fajtanibuhu din nan hani ne والأمر والنهي مجرد عن القرينة يقتضي التحريم hani ne kai tsaye daga nan lokacin suka yi ta yawo Allah maɗaukin sace a can gaba ya ce fa hal antum muntahun da ya gaya mana illar illar da take cikin giya innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun sai suka tafi suna intahaina intahaina intahaina ya Allah mun hanu mun daina to wannan ita ce aya ta ƙarshe da aka haramta giya don haka giya haramun ne yanzu kaga in muka koma haramci ya kasu kashi-kashi akwai abin da yake haramun ne asalinsa kamar kare kamar alade kaga asalin shi kan karen haramun ne shi kan shi alade haramun ne don haka kudin da zai haifar ma ya zama haramun amma akwai kuma abin da yake asalin shi halal ne amma kuma kudin shi yana iya zama haramun shine misalin giya za a yi amfani da dawa dawa halal ne amma kuma sai a yi abun haramun da shi alkama da ake yin giya da ita da da suke yin amfani da inibi ai larabawa da inibi asali zabib da shi suke yi da inibi da dabino sai su tattara shi su kulle shi sai ya ribe sannan sai su ɗauka su sha sai ya bugar da su to kaga asalin abin halal ne sai suka mai da shi abin da yake haramu to shi yasa cinikayya na ainihin giya haramun ne hadisu aishata qalat lamma unzilatil ayatu min suratil baqara fin riba nana aisha Allah ya kara yadda a gare ta take cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin suratul baqara game da abin da ya shafi riba wanda babin gaba zai mana magana a ciki zamu ji ayoyin Allah yake cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah maɗaukin sarki ya halatta kasuwanci ya haramta riba to lokacin da ayoyin nan suka sauka kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama ila almasjidi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya fita masallaci faqara'ahunna Alan nasi sai ya karanta ma mutane ayoyin da suke magana akan riba wanda za mu karanto su nan gaba kaɗan a babin riba summa harrama tijaratal khamri bayan ya karanta musu ayoyin da suke magana game da riba sai ya haramta musu yin kasuwanci na giya ya haramta musu yin kasuwanci na giya ashe duk mai yin kasuwancin giya to kudinsa haramun ne kudinsa ya zama haramun babu taharimi bai khamri wal maitati wal khinziri wal asnami babin da zai mana magana game da haramcin sai da giya ko siyan giya wal maitati da mushe abin da ya mutu ba a yanka ba wal khinziri da alade wal asnami da gunki yanzu kaga shi fa illar giya yanzu muka koma hadisin anas wanda imamu turmuzi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu abin da allah ya la'anta guda goma sai akan giya la'anta goma aka a giya ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil khamri asharatun annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsinuwa la'anta guda goma Allah ya yi ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallama game da giya na farko asaraha wanda yake hada giya da shi ya sha ya hada giya ya sha wa mu'tasaraha da wanda ake kawo mishi giya ya nika mai nika giyan mai tacewa ashe kenan kan shi injin da ake amfani da shi wurin nika giyan la'antacce ne Allah ya la'ance shi me yin nikan giya din shi ma Allah ya la'ance shi kaga biyu kenan wa sharibaha na ukun wanda yake shan giya Allah ya la'ance shi wa hamilaha da mai dakon giya eh, mai dakon giya wanda yake dauka ya kai wal mahmulata lahu da wanda ake kai mai giyar shi ma Allah ya la'ance shi wasaqiyaha da wanda shi kuma shi yake sabin mutane in aka zo wurin giyan ga mai saidawa shi kuma shi ne zai ɗauko ya zuba ma mutane a kofi su sha ko ko a'a daga wurin mai saidawa shi zai ɗauko ya kawo musu wa ba'i aha da mai siyarwa ɗin wa akila thamaniha da mai cin kuɗin giya wal mushtari alaiha da wanda aka wakilta shi ya siyo giyar wal mushtara lahu da wanda ya aika a siyo giyan duka Allah ya tsine musu mutum goma kenan akan giya duka sun shiga cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki kuma aka ce eh, tsinuwa mun sha bayani shine al-ibadu anin rahma Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa shi ake kira la'anta shi sa aka hana mu yin tsinuwa duk wanda aka tsine masa shine wanda aka nisantar da shi daga rahamar Allah maɗaukakin sarki to a nan Allah maɗaukin sarki ya lissafo mana dama Allah ya gaya mana wurare daban-daban innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal wa ma uhilla bihi li ghairillah lalle yanda yake Allah maɗaukin sarki ya haramta ma mutane jini da mushe da alade da duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba Allah ya haramta shi to shi yasa sai malam ya buɗe wannan unwanin babin haramcin giya da mushe da alade da kuma gunki hadisu Jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu amal fathi abdullahi a jabir bin abdullahi yake cewa lallai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi amal fathi shekaran da aka yi buɗin makka wa huwa bi makka yana garin makka yace inna allaha wa rasulahu lallai allah da manzansa harrama bai alhamri sun haramta cinikin giya walmaitati da mushe walhinziri da alade alade ma ai najasar da take jikinsa ya yi yawa sosai ya yi muni ya yi muni kwarai da gaske wanda malamai da yawa ko likitoci suna bayani game da abin da ya shafi alade alade dukkan shi najasa ne gashin jikin shi fatar jikin shi kitsan da yake jiki duka komi nashi najasa ne najasar kuma ba karama ba wal asnam da gunki mutum ya dinga sai da abin da yake gunki ne ya sassaka yake saidawa wannan haramun ne faƙila sai ka ce ya rasulallahi ya manzan Allah a ra'aita shuhumal maitati to ya manzan Allah a kitse da yake jikin mushe fa fa innaha yudla biha sufunu ai muna amfani da shi ya manzo Allah muna shafa ma jirgin ruwa da ake sawa a ruwa muna shashafa mushi wa yudhanu biha juludu sannan in an je fata ana shafa mata kitsin mataccen dabba mushe wa yastasbihu biha nasu kuma shine mai da suke amfani da shi wurin kunna fitila kamar yadda da ake da fitilan kwai da ake kunnawa ake zuba kalanzir to su suna amfani da kitsan Ah, mushe kenan matacciyar dabba sai su kunna fitila da shi faƙala la huwa haramun sai annabi sallallahu alaihi ce a'a tabbas haramun ne sun maƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda zalika lokacin da suka faɗi haka to wannan irin wannan abubuwan dama shi yasa aka hana mu koyi da yahudawa da nasara sai ce qatalallahu yahuda Allah maɗaukakin sarki ya la'anci yahudawa inna allaha lamma harrama shuhumaha lokacin da Allah ya haramta musu cin kitse jamaluhu sai suka ce a ah, to ai kitsan da Allah madaukakin sarki ya haramta mana ai daskararre ne wai su za su hila za su yi dabara daskararre sai su dauka jamaluhu sai su tattara sai su narkar da shi summa ba'uhu sai su dinga saidawa ai kaga lokacin da aka ana su kiwon kifi ran asabar haka suka yi wai ranar asabar sai su je su sa net ɗinsu a ruwa sai ranar lahadi sai su je su cire za su yi ma Allah dibara duk ranar asabar sai su je sai su sa duk abin da suke kama kifi da shi su tattare kifi ya shiga ran asabar ranar lahadi sai su je su cire Allah maɗaukin sarki ya musu bayani ya ce muka hana kama kifi ran asabar amma sai suka yi ta'addanci suka ketare dokar Allah maɗaukakin sarki suka ki bari to shi yasa koyaushe idan mutane Allah yana cewa su bar kaza suna yi to suna koyi da Yahudawa ne lokacin da aka haramta musu cin kitse jamaluhu suka tattara shi sai suka narkar da shi suka ce ah ai wanda Allah ya haramta wanda yake daskararre summa ba'uhu sai suka dinga saidawa fa akalu samanahu suna cin kuɗin to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da wannan to ashe kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa cewa ashe aikin da yahudawa suke yi ba abu ba ne wanda yake mai kyau wurin saba ma Allah madaukin sarki wanda annabi Musa ya yi gwagwarmaya kwarai da gaske ba annabin da ya sha wahala da mutanensa fiye da annabi Musa sai annabi Nuhu wanda shine farkon manzo wanda shi har dukan shi suke ma su je su wurgar da shi a bola ya farfado ya koma sai da haka yana shekara nawa yana ainihin ɗari tara ba hamsin ko shekara eh, dubu ɗaya ba hamsin Allah maɗaukin sarki ce shekara ɗari tara da hamsin walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi Falabi fihim alfa sanatin illa na ama shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu da ya gaji kawai ya yi addu'a ce rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara annabi nuhu ya addu'a Allah ya halakar da su shi yasa a ran tashin giyama lokacin da aka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ana zuwa wurin annabi nuhu abinda zai ce kenan ce ni ne farkon manzanni kuma na yi addu'a Allah madaukakin sarki ya halakar da al'ummata don haka ba zan iya zuwa in kalli Allah ba ina jin kunya in roki Allah cewa ya yi ceto a yi hisabi kowa dan wuta ya san dan wuta ne dan aljanna ya san dan aljanna ne ba zan iya ba sai shi ma ya tura zuwa ga wani annabi to allah maɗaukin sarki ya tsine mai yahudawa mujiba annabi musa shi ma yadda ya ta maya da su abinci daga sama daga aljanna kai tsaye suka ce wallahi a'a mu mun gaji fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma bitul ardi yanzu mu mun gaji da abincin sama mu ƙasa muke so muna so mu noma eh Allah ce to haka suke so shikenan su tafi ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku tafi ku tafi cikin gari ku je sai aka fara noma ku da yanzu ana cin abinci daga sama suka ce a'a su sun fi son su yi noma wanda za su yi da kansu amma abincin da yake zuwa almanna wa salwa ya ishe su to irin halin yahudawa kenan suka gaji ma suka ce to arina Allah jahara yanzu mu mu ga allan ma tukunna duk abin da aka yi a baya a bashi Allah nan da kake cewa yanzu mu muna so mu gan shi sai ya bayyana tukunna to duk ba irin abin da yahudawa ba su yi ma annabi musa ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana kashedi koyaushe akan bin yahudawa duk lokacin da Allah ya haramta abu sai sun mushi wani kwaskwarima da dabara sun halatta shi حديث عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باء خمرا hadisin umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas yake cewa labari ya isan masayid na umar cewa wani mutumi ba an bato shi ba yana sai da giya faƙala sai ce qatalallahu fulanan ka allah ya la'anci ne me yasa ya la'ance shi saboda dama allah maɗaukin sarki ya tsine ma masu shan giya da masu sai da giya yace alam ya'lam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala shin wannan bawan Allah da yake sai da giya bai san annabi sallallahu alaihi wasallama yace qatalallahu alyahuda Allah ya tsine ma yahudawa ba hurrimat alaihim shuhuma lokacin da Allah ya haramta musu cin kitse fa jamaluha sai suka tattara shi suka narkar da shi fa ba'uha suka sayar suka cinye kudin to kaga ashe aikin da yi ba mai kyau bane wannan yake nuna mana haramcin giya da haramcin mushe da kuma halancin naman alade hadisu abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشهوم فباؤوها وأكلوا أثمانها النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah madaukin sarki ya la'anci Yahudawa lokacin da aka haramta musu cin kitse sai suka tattara shi suka narkar da shi suka siyar wa akalu athmanaha suka cinye kuɗin wannan yake nuna mana ashe kenan ba za a yi cinikayya na giya ba haramun ne mushe haramun ne alade haramun ne sai dai kuma babu laifi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame abinda za a amfani da shi da dabbar da ta mutu shine fatar in ba ci za a yi ba shi ma ya halatta a yi amfani da fatar da dabbar da ta mutu wata rana wasu sahabbai sun janyo wata akuya suna janta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina za ku tafi da shi sai suka ce ya manzo Allah za mu yar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law akhastum ihabaha me yasa ba ku cire fatan jikinta ba eh, sai suka ce ya rasulullah innaha maita ya manzo Allah mushe ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yudahhiru hal ma'u wal qaras ai babu laifi in kuka cire fatar kuka je jeme ita za a iya amfani da ita wato dabbar da za a iya ci babu laifi in ta mutu a yi amfani da fatar amma ba ta hanyar ci ba za a yi amfani da fatar a je mai ta a yi amfani da ita wannan annabi sallallahu alaihi ya yi rangwame a kai to sai babi na gaba shine babun riba babin da zai yi magana game da abin da ya shafi riba idan aka ce riba shine ƙari a cikin abin da aka bayar na bashi ko makamantansa wanda asali in aka ce riba shine az-ziyada riban kala biyu ne akwai arriba fil buyu akwai arriba fid diyun akwai riba a cikin kasuwanci akwai riba a cikin bashi a cikin bashi akwai riba a cikin kasuwanci ma akwai riba to daga nan ne sai ya kasu kashi biyu aka samu ribal fadli da riban nasi'a riba ta jinkiri da kuma riba ta fifiko to me asalin riba malamai suka ce an riba lugatan aziyada duk abin da yake ƙari shi ake kira riba sai suka kafa hujja da ayar nan fa'iza anzalna alaihalma alma ahtazzat wa rabat Allah yake cewa idan muka saukar da ruwa ya shiga cikin ƙasa sai kasan ta kumbura ta ɗaukako ta yi shirin karɓar shuka da za a shuka mata to duk abin da ya ɗaukako ya ƙaru akan yanda yake da shi ake kira riba wasdilahan a wurin malaman fikihu suka ce a ziyadatu fi ashiya'in maksusa yin ƙari a wasu keɓantattun abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu misalin su a cikin kasuwanci misali zinari da zinari azurfa da azurfa gishiri da gishiri sha'ir da sha'ir alkama da alkama wa'annan su ne abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da misalin su a hadisi kuɗi da kuɗi kai sai ka ce naira da naira riba na shiga ciki kamar yadda muka samu kanmu a yanzu da ake shandin sabon kuɗi da tsohon kuɗi ko to wannan shi haramun ne riba ya shiga ciki in sabon kuɗi ne ka ba da tsohon kuɗi dubu goma sai a baka sabon kuɗi dubu tara to wannan haramun ne haramun ne riba ya shiga ciki inda kuɗi da kuɗi ne to akwai su shi yasa ce ashiya a maksusa wasu keɓantattun abubuwa wanda za mu ji su a nan gaba me yasa allah maɗaukakin sarki ya haramta riba akwai hikimomi da yawa wanda ƙur'ani da hadisai da ijma'i ya tabbatar na farko kamar yadda malam ya kawo mana a hadisi na na aisha ta ce lokacin da aka saukar da ayoyin riba annabi sallallahu alaihi ya zo masallaci ya karanta ma mutane to daga cikin ayar riba akwai wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah madaukin sarki ya halatta cinikayya ya halatta kasuwanci sai dai wanda aka lissafo aka ce haramun ne wa harrama riba amma ya haramta riba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo aka aiko shi a matsayin annabi ya samu larabawa suna cutar da mutane sosai ƙwarin gaske wurin riba sai mutum ya ci bashi ya kasa biya har jikokinsa su zo ba a gama biyan bashin ba ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku bar abin da ya saura na riba in kun kasance muminai fa taf'alu in ko ba ku bari ba fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirya yaƙi da Allah da manzansa wa in tubtum in kuma kuka tuba falakum ru'usu amwalikum shikenan sai ku karbi asalin kudin ku sai ku bar riba la tazlimuna wa la tuzlamun ba za a zalunce ku ba kuma kar ku yi zalunci to wayannan suna daga cikin ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta mu mutane a masallaci hadisin jabir allah ya kara yadda a gare shi ke cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba da wanda aka wakilta shi ya karbo da kuma wanda yake rubutawa da wanda ya shaida to me hikima na haramta riba akwai hikima ta ɗabi'a akwai hikima ta zamantakewa akwai hikima kuma na tattalin arziki haka malamai suka kasashe min nahiyatil khuluqiyya ta hanyar ɗabi'a yantabi'u qalbul murabi bil atharati wal bukhli wa sadr duk wanda yake mu'amala da riba zuciyar shi za ta ƙeƙashe zuciyar shi za ta saba al bukhlu rowa zai shiga cikinta wa dikis sadri da kuncin rayuwa kullum bai jin daɗi ga dukiyar amma kuma baya jin daɗin dukiyar wannan ta ɓangaren ɗabi'a kenan tasirin da riba take yi na biyu minan nahiyatil ijtima'iyya tasirin da riba take yi wurin zamantakewa يسود المجتمع الذي يتعامل أفراده بالربا التفكك والأداوة والبغضاء dir society da aka samu suna mu'amala su riba ne kawai suka sa gaba to za a samu rabuwan kai a tafakkuk a cikinsu za a dinga samun adawa za a dinga samun gaba al to kaga wannan a cikin zamantakewar mutane kenan wa minan nahiyatil iqtisadiyya ta hanyar tattalin arziki kuwa cin riba kan sa farashin kaya ya yawa ya je ya ciwo bashi ya buɗe kamfani to dora product ɗin da zai fitar zai lissafa fa bashin da ake bin shi ne ya za in fita don haka kuɗi zai sa da yawa in ya sa kuɗi kaɗan ya ga bai fita ba sai ya kara kuɗin akai shi yasa suka ce yana ma tattalin arzikin mutane illa domin abubuwa suna hauhawa in suka hauhawa kuma sai a kasa siya shi kenan shi kuma ya yi asara kuma gashi ana bin shi kuɗi kuma zai biya riba a ciki shi yasa malamai suka ce tamilu ta'ifatun kabiratun min al-mujtama wa hiya allati tamliku al-amwal ila al-husuli ala al-arba duna an yatata'arrada lil khasara yace na daga cikin abin da yake kawo illa shine za a samu ɗaɗɗaikun mutane ne kawai suke rike da dukiya a hannunsu wanda ribar da suke samu na riba wanda babu asara ba sa karɓan asara in aka baka kuɗin ba ruwansu da cewa kamfanin bai bakai ciniki ba a'a sai ka biya kuɗin kuma ribar da aka ɗora maka sai ka biya to shi yasa sai ya illa ga tattalin arzikin mutane da kuma kasuwancinsu sai ya jefa mutane cikin wahala da wannan shine kaɗan daga cikin illa da kuma hikimar da ya sa musulunci ya haramta riba kuma akan samu ƙarancin taimako wurin ba da bashi duka wannan yana daga cikin abinda musulunci ya duba kafin ya haramta riba sai kamar yadda na faɗa nau'ukan riba riba sun kasu kashi biyu nau'i biyu ne akwai riba a cikin basussuka yana da siffofi da yawa akwai kuma riba a cikin bashi shi ma yana da fuskoki da yawa to menene riba a cikin kasuwanci riba a cikin kasuwanci ya kasu kashi biyu an riba fil biyu akwai ribar fadli akwai ribar nasi'a kamar yadda na fara bayani ɗazu akwai riba ta fifiko misali mu dawo kukkusa mutum yana da shinkafa 'yar gida yana son shinkafa 'yar gwamnati sai a ce ya kawo buhu ɗaya a buhu biyu ta shinkafa 'yar gida za a ba shi buhu ɗaya shinkafa 'yar gwamnati wannan riba ne kai tsaye sunan shi ribal fadl riba na fifiko ai duk sunan su shinkafa to in akwai riba a ciki in wannan shinkafa ne wannan shinkafa akwai riba kamar da yanzu dabino da dabino suke yi sha'ir da sha'ir alkama da alkama to idan jinsinsu gishiri da gishiri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali azurfa da azurfa zinari da zinari amma da shinkafa ne da wake duk yadda kuka ga dama in ji annabi sallallahu alaihi in ya ce ka kawo wake buhu biyu ya baka shinkafa buhu ɗaya oho duka ku kuka ga dama kuka yi ba jinsinsu daban-daban ba riba a cikinsu amma wake da wake zan baka jan wake buhu ɗaya ka bani farin wake buhu biyu riba saboda wake da wake ne masara da masara da jar masara da farar masara akwai riba amma da jinsin zai sirka a ce masara ne da shinkafa za a yi canji babu laifi masara da wake masara da dawa duka wannan babu babu canji babu riba a ciki ko da an yi fifiko a ciki babu riba domin jinsinsu daban-daban ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ubada Bini samin ya ce az-zahabu bil zahabi zinari da zinari wal fidda bil fidda azurfa da azurfa wal burru bil burri alkama da alkama wal sha'ir bil sha'ir sha'ir da sha'ir wat tamru bit tamri da dabino da dabino wal milhu bil milhi gishiri da gishiri duka wa'innan riba tana shiga ciki mathalan bi mislin in za a yi canji sai dai a ba da daidai da daidai ba ƙari ana yin ƙari to sunan shiri ba sawa'un bi sawa'in daidai da daidai yadan bi yadin hannu da hannu fa iza tulifati hazihi al-asnafu fabi'u kayfa shi'tum amma idan aka samu sabanin wannan jinsin to duk yanda kuka ga dama ku siyar a'a wannan shi yana da dabino ne kuma yana so a bashi alkama shikenan sai a ce to dabinon nawa ne shi kuma alkama nawa sai ku canji yadda kuka ga dama ko da an samu fifiko ba damuwa kamar yadda na bada misali shinkafa da shinkafa wake da wake dawa da dawa misali kar a samu fifiko dole ya zama mislun bi mislin daidai da daidai iri ɗaya kar a samu fifiko ana samun fifiko sunan shi riba a cikin kasuwanci to sai abu na gaba kuma riban nasi'a riban nasi'a shine riba ta jinkiri riba ta jinkiri ita ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta menene riba na jinkiri shine duka jinsin wa'innan abubuwan da aka ce za a iya ɗin to idan mutum zai yi canji din ka a samu jinkiri kar a samu jinkiri lokacin da aka ce an yadda ka ku canjin shinkafa da masara to idan za ku yi canji din ka a samu jinkiri a samu wannan yana bayarwa wannan shi ma ya karba shi ake kira nasi'a shi ake kira an nasi'a kar a samu jinkiri domin annabi sallallahu alaihi a cikin hadisin usama bin zaid Allah ya kara yadda a gare shi ke cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamar riba fin nasi'a lalle riba yana shiga cikin jinkiri ko da za a yi canjin wannan abubuwan da aka faɗa ɗin to kar a samu jinkiri wajibi ne wanda zai kawo kowa ya kawo nashi yawa ga abin da zan baka kai ma gashi sai a canza wannan shine abin da in aka yi to riba bai shiga ciki ba ina ga saboda lokaci za mu tsaya a nan allah ya kai mu a sati mai zuwa ko daga ke insha Allah za mu fara kuma magana game da abin da ya shafi azumi ina ga za a tsaya a nan kenan a cikin wannan karatu sai Allah ya kai mu karatu na gaba in Allah ya rayar da mu bayan Ramadan sai mu dora akan babin riba din mu ƙara bayani daki-daki yanda a mutane za su ƙara fahimtar menene riba yake shiga ciki kuma menene riba baya shiga ciki musamman fidiyun a wurin bashi alaikum salam wa rahmatullah